إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تعظيما لمجده وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصها الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيب عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على ناجهم إلى مدين اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا ليدهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na laraba goma ga watan shawwal hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa daga makka zuwa madina a shekara ta dubu da da ɗari arba'in uku. wanda yi daidai da sha ɗaya ga watan mayu ne ko april mayu shekara ta dubu biyu da ashirin biyu miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba talatin da tara yakubu Aminu, daura daga ladima road a gwari nijiyar kaduna wannan ƙasa ta mu ta Najeriya muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka riyadus salihin na Abu Zakariyahu Yahya bin Sharaf annawawi nawawi ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a inda muka kwana babi goma sha shida babun في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها من كان أحاديثنا بير أجير وانا كراتون وانا للتافي وانا شيء مجلسنا تسعين لتقص زام تاشي إن شاء الله أحاديثنا شدة وانا بابي ما لن يكي تيوى السادس عن أبي موسى رضي الله عنه قال احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشأنهم قال إن هذه النار عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم muttafaqun alaihi hadisi na shida a wannan babi daga abu musa Al-Ashari Allah ya ƙara yadda a garisa ƙala ya ce ihtaraka baitun bil madinati wani gida ya ƙone a garin madina ala alihi min al-layl gidan ya kone ga ma'abuta wannan gidan a cikin dare falamma huddisa rasulullahi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a yayin da aka baiwa manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ga alayensa da sha'anin gobarar da aka samu a wannan gida. Kala sai manzo Allah ya ce, inna hadhihi an-nar aduwwun lakum lallai wannan wutan makiyar ku ce fa idza nimtum duk lokacin da za ku yi bacci fa'afi'uha ankum ku kashe fitilin da kuke amfani da shi ku kwana da wuta muttafaqun alayhi hadisin nan imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito sa wannan hadisi yana kunshe da fiqhu mai dimbin yawa da farko hadisin nan ya mana ishara akan cewa barin wuta a kunne yana kawo gobara saboda ihtaraka baitun bil madinati ala ali min al-layl gida ya ƙone ma'ana an samu gobara a cikin garin madina a wani gida mutanen gidan an samu matsala shi sa a wata ruwaya da imamu ibn maja ya rawaito sa a cikin sunan ɗinsa haka abu awana ya fitar da shi a cikin mustakhar jinasa haka kuma ya fitar da shi a cikin dinsa amma a ruwayar ba daga abu musa al'ash'ari ba a ruwayarsa na mustakhraj da musnad daga nana aishatu Allah ya ƙara yadda a gare ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya zo da siga ta hani la ta turuku an nara fi buyutikum kakku bar wuta kakku kuskura ku bar wuta a gidajenku ka san a larabci larabci akwai balaga da yake kunshe da shi malaman usulun fiƙi suke cewa fi'il mudari'un maqrunun bila annahiya tadullu ala at-tahrim shine a ka'idan malaman harshen larabci idan an ce la tatruku kaga fi'il mudari'un ne majzumun bela wa ko wa alamati jazmihi hasfu harfin nun ai asali la tatrukuna annara fi buyutikum ne sai aka yi hazafin nunun din sai aka manzala ce la tatruku to a wannan a ka'ida na larabci kakku kuskura ai akwai bambanci ko a Hausa a ce kakki da a ce kakka kuskura kai ko wancan ya fi ƙarfafawa shine abin da bature ke kira an emphatic expression kalma ne na ƙarfafawa ɗan ku kuskura ku bar wuta a gidajenku kaga ke kenan a kunne kan ku kuskura ku bar wuta a gidajenku a kunne shi ne ce la rukun ara fi buyutikun hina namun.' ku kuskura ku bar wuta a kunna a gidajen ku lokacin da za ku yi bacci a wata ruwaya ma ta imamu abu awana a cikin mustadrak nasa yake cewa amarana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa nahana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana umarni kuma ya hana mu fa amarana an nutfiya sirajana manzo Allah ya yi umarni mu dinga kashe fitilunmu wato fitilun da muke da su a gidajenmu mu dinga kashe su kada mu bar su saboda ne saboda fa'idar da ke cikinsa akwai ruwaya ta imamu bazzar a cikin musanadinsa. wanda shi ma ya zo da shi ne daga nana aisha to Allah ya kara yadda a gare ta da wannan siyakin kamar yadda abu awana ya fitar da shi a cikin mustadrak nasa da kuma musnadi nasa wannan yana so ya nuna mana illar da wuta take da shi idan an kunna ta tana jawo mai gobara inda manzo Allah ce ku kuskura ku bar fitila a kunne a gidajen kuɗin za ku yi bacci kaga duk wanda ya bar fitila a kunne abin da ya biyo baya ya zargi ya zargi kansa amince wannan kada ka zo ka ce a yanzu ai ban sani ba baka da uzuri inda doka ce manzo Allah ya bada kaga waɗanda suke barin fitilu a kunne gobara ke zuwa kaga yanzu za su zarge wa sai su zarge kansu to daga ciki shine akwai ababen da suke haifar da wannan gobarar a gidajen mu kuma daga ciki akwai tsaka alwazu tana daga cikin abin da ke jawo gobara shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk inda aka ga tsaka a kashe ta amince wannan bal a ruwayan imam muslim ma in kai mata duka ɗaya ta mutu a fa samun lada akan wanda ya duka na ɗaya da na biyu kafin ta mutu saboda kai kage ka ce ta da kyau sai ka sa hannu ka da ke ta bugu daya kwaf da mutu akwai hadisi wanda imamu ishaq bin rahuya ya fitar da shi a cikin musnadinsa daga kafir bin ubay tabi'i ne kuma ɗalibi ne daga cikin ɗaliban na na aishatu wanda ke zuwa koyan ilimin hadisi a wurin na na aishatu yake cewa qala inni lajalisun inda aisha radiyallahu anha kasir bin ubayd yace wata rana ina zaune a wurin nana aisha tu ra'at wazghan sai ta ga ya gilma fa qalat ina na shi tace uktul. kashe kashe kashe ko kaga ana ba shi tarbiya kenan ko tsakanin yanzu malami ne da wa dalibi ya zo koyan ilimi to in ko ka zo koyan ilimi to dole ka tsaya ka samu ladabin neman ilimi sai ka samu ilimin amince wannan sai ta ce mai kashe kashe shi kuma da yake ɗalibi ne sai ce ma sha ruhu me ya same shi yanzu yana sai samu mai ilimi an ce mai yayi to me ya samu wannan tunda dabba ce wa sai na na shi ta ce masa innahu kana yanfukhu an-nar yawma ihtaraqa baitul maqdis lokacin da baitul maqdis ya ƙone tsakani ke busa wuta yake kamawa wa kana dhifda'u yutfi'uhu kwado kuma ya dinga kashe wutan shi kuma tsaka yana abin nan to ai tsaka saboda gubar da yake da shi jikinsa ma idan ya kunna ta wuta na tashi haka kurin wannan fatar shi sa ka ganshi yake da guba wannan fatar da kake gani idan ya abin nan ɗinta za ka ga a ciyawa wanda ya bushe idan ya abin nan wani lokaci gobaran daji haka ma na haifar da ita haka shi ma a gida wannan fatar da kake gani na shi yana da wani sinadarin da idan ya motsa ta za ka ga ya kama shi kenan shi sa manzala ce in aka dake shi shi kenan ya tafi kaga anan mun samu wani tarbiyya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada ana shi to gashi ta ce mai a ko kaga wanda yake na biyu daga cikin ababen da ke jawo gobara akwai bera bera ne da kake gani shi sa Allah ya ce khamsun yuqtal aw yuqtalna fil hilli wal haram dabbobi guda biyar a wurin da ba harami ba da ma haramin makka ko madina wanda aka hana kisa ko inda ka gansu in ka kashe su lada za a baka da gidanka a ko'ina in ka gansu inda ka make su za a baka lada daga ciki akwai alfa'ara tsera ina ba ta gane tsera idan ka kashe shi sun a nan a cikin bukari da musulun sannan akwai alhurab hankaka amince wannan sannan akwai kalbun aqur akwai mahaukacin kare amince wannan sa'annan akwai al'aqrab kunama sannan kuma akwai hida'a mikiya wa'annan dabbobin manzo Allah ce duk inda aka gansu aka kashe su sawa'un a cikin harami ne ko a wajen harami ne in ka gansu zaka kashe kaga kaga tsira duk inda ka gan shi ka kashe shi lada za ka samu ka gan shi a cikin gida ka buge shi ko ka sa mota ka zo wuce da daddare ka ga bera na wucewa ka tsara wuta ka taka shi don ka samu lada kamanci wannan ana kashe shi ka samu lada saboda manzala ce ana kashe su a cikin ne a wajen da ba harami ba har da haramin makka ko madina an tambayi abu sa'id al-khudri Allah ya kara yadda a gare a wata ruwaya wanda Imam al-Bukhari ya rawaito sa daga Jabir dan Abdullahi yake cewa khammirul aniya ku rufe kwano ko kofi ko plate da dare in dare yayi kakku basu a buɗe ku rufe shi wa ajiful abwab kulle kofuna in za ku kulle ku ce bismillah shi dan aljani ba zai taɓa iya shiga ta wannan kofan ba sai dai shiga wani waje amma ba zai iya shiga ta wannan kofan ba ka ce bismillah in ma akwai yarinya wanda isko kai ke ta da ita da daddare to in za ku kulle kofa sai ku ce bismillah sai ku ribe duk bala'in iskan nan ba zai iya tsaya a cikin jikinta ba ya sa hannu ya buɗe kofa sai dai ya fita ya cusa mata buɗe kofan a zuciya ita ta buɗe amma haka kurun wala ba zai iya ba ba zai iya taba kofan ba kamanci wannan sai manzo Allah ce wa atfi'ul masadiha ku buɗe kashe fitilun gidajenku idan dare yayi fa innal fuwaisiqa saboda fasikan dabbobi sune ɗera anan fuwaisiqa da ake amfani da shi ɗera yace rubbama jaratil fatila wani lokaci takan ɗauki igiyar kendir wannan igiyar da ke jiki ko a ci balbal ta ɗauko shi kai wasu ba wasu sama ci balbal ba wasu ba wasu can a ci balbal ba <laughs> eh Allah wasu ba wasu can a ci balbal ba dama dama tun da ana ganin shi ko a fim amma a ci balbal sai a hankali to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce igiyar nan da ke jiki kiraye na jansa ahraqat ahl albayt sai ta je ta kona mutanen gidan gabaki da ta jashi zai sai ta barta a wajen sai sai me sai wuta ta kama shikenan kafin ka anka ne an kona mutanen gidan gabaki da wannan dalilin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce me a kashe kamanci wannan? sa'an nan ibn battal a cikin sharhin da yawa wannan hadisi akwai ruwayar da ya zo afi'ul masabi abin layin ku dinga kulle fitilunku cikin dare na ɗakinku izara kattun tun lokacin da kuka yi za ku yi bacci ku kulle wa ghallikun abuwa ba ga ruwayar maimakon wa ajiful abwab wannan ruwaya ta ce wa ghalliqul abwaba ku dinga kulle kofofin gidajenku ko ɗakin ku in za ku kwanta ku ce bismillah ku rufe sai ya ce wa aukul asqiya abin sha kofi kwano da makamanci haka ku dinga rufe su ko abin da kuke da shi na buɗe ku rufe wa khammiru ta'ama wa shurb aw sharab ku rike abincinku da abin shanku da za ku bashi har gari ya waye saboda akwai annoba da ke sauka cikin dare idan yana buɗe shuk hadisin imamu hakima cikin musamman kenan in ya fada shi kenan sai ka sha kuma sai zama ka illa shi za ka ga kullun ciwo kala-kala fitowa yake yi wani ciwon ma in likita ya faɗi kai da ke damun kan an ce ka faɗi ma sai ka tsaya ne ma likita na ya ce ma ba za ka iya rike sunan ba saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku kulle kwanukan ku a rurrufe su abincin ma da za a ci a kukkulle su saboda ne saboda abin da ke faruwa daga cikin sa kaga anan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bada umarni a rurrufe su saboda abin da ke karkashin sa da kuma abin da ke zuwa a karkashin wannan haka abu sa'idin al-khudri Allah ya ƙara yadda a gare sa yake cewa wata rana dalilin da yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a kashe lera wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune sai wani lera ya dauko igiyar a balbal ko igiyar a ah, kandir ɗan siriri akwai ɗan wuta a jiki yana zuwa da ya ja shi a kan taburman da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake zaune sai iran ya sake shi a wurin sai ya kona daidai kamar ta tahani a wajen manzan Allah da ya gaje ce ku kashe ɗera kuka same su ilhilli wal har a cikin harami ne na makka ko harami na madina ina fata an gane duk inda kuka ga ɗera ku kashe shi ko da a gidajen ku ne lada za ku samu a kai. kaga anan yana nuna mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni a kashe fitilu saboda abinda fitilan yake jawowa a cikin dare saboda wani lokaci bacci yana iya kwakan mutum ya kade a ci balbal ɗin ko ya faɗi ya kona sannan ya kama ko kuma kanjir ɗin ya narke ya zo ya kama kujera shi kenan kafin ka an kare sai ya kona gidan gaba gida wannan shi ne sirrin da ya sa to ba kandir kaɗai ba hatta wa'annan fitilun da muke da su idan dare ya yi ku tabbatar a ɗakin ku duka an kashe su Ke a matsayinka na uba ko ke a matsayinki na uwa idan dare ya yi yara suka kwanta duka a ce musu su kashe fitila amince sa'an nan na uku yana daga cikin abinda aljanu suke amfani da shi akan mutanen gida su ma ina fata an gane idan ana barin filan sau da su lokacin da suke yawo ne sannan kan cutar da mutanen gidan idan an bishi a babban abu ne suke da ke cikin hadisin ya nuna mana illar barin wuta a kunne shi ke kawo gobara sannan wani zai ce to manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna hadhihi an kun ga wannan wutar aduwwun lakum wutan nan bakiyar ku ce kuma Allah ce afara aitumun naran allati turun a antum ansha'tum shajarataha an nahnu munshiun nahnu naha. tazkiratan wa mata'an lil muqwin ya za a hada wa'annan wancan aya ne wannan hadisi sai mu ce na farko wuta ne cutarwa take idan ta kona gida ka za cutar da kai kuma a cikin gidan in aka kona maka jiki kaga me ya cutar da kai ko kaga makiyin kenan sa'annan na uku wannan asalin wutan ai asalin shedan da harshen wuta aka halice shi kuma inna shaytana lakum aduun fattakhiduhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir alam ahad ilaykum ya bani adama alla ta'budu ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin kaga Allah ya fito mana da sakon a fili sannan kuma wuta yana daga cikin abin da idan ya taso ga mutum wutan shine a farfasan zuciya kushi kenan ko kuma kai kaman wuta ne aka siffanta ta aka manzo Allah ya siffanta ta saboda kaga fushi ne yake jawo mutum sharri baya jawo mutum ne alkhairi kamar shi wannan sai dai idan ya zama fushi ne don Allah amma haka kurin ɗabi'a idan mutum ya zama na cewa mai fushi ne akan wani abu na duniya ko wani abun nan to wannan fushin baya jawo mai alkhairi sai shari sai dai idan ya zama fushi don Allah albughdhu billah ko shine aqidatul wala wal bara ka ki abu kai fushi akan saba wa dokar Allah ga wannan ibada ce wacce ake neman yadda Allah da ita to wannan gabar amince wannan wannan gaba ta fushi shi sa suke cewa al-ghadabu ghalayanu damil qalb li talab al-intiqam idan an ce fushi shine tafarfatsan jinin da ke cikin zuciya don neman ɗaukan fansa kaga abin da zai ja maka ba zai ja maka ba zai haifar maka da ɗane ido ba shi sa sai aka ce to afara aitumun narar lati turun Allah na faɗin fa'idar da wuta ke ba ɗan adam ne wai shin ba ku ga wutan da kuke amfana da ita ba a antum an sha'tum shajarataha Allah ce shin ku kuka samar da bishiyar da kuke kankana ku kunna wuta da ita am nahnul munshi'un ko ko mu ne muka samar da bishiyar da rassan da kuke karya kuke kunna wuta da shi sai Allah ce nanu ja'alnaha tazkiratan mun sanya wannan wutan da ake amfani da rassan bishiya a kunna wuta sawa'un a cikin gari ne ko a wajen gari ga matafiya sai Allah ce nanu ja'alnaha tazkiratan mun sanya ta abin tunatarwa wa mata'an da jin daɗi lil muqwin ay lil musafirin matafiya idan sun da zango a wutan ake dan kunnawa ba dan shaɗi ni in akwai sanyi ba a ɗan dafa abin dafawa a gasa abin gasawa a ci abinci na a kwanta a yi bacci ba sai ce to mun sanya ta ne abin jin daɗi ga matafiya amma ku da kuke zama a gida in kuka amfana da ita in dare ya yi, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ku kashi me illar saboda abin da yake jawo wa al'umma to yanzu mun ji kaɗan daga cikin dabbobin da ke jawo ne gobara sa'annan kuma ga hadisi ya inganta abin da ke kashe gobara shine kabarbari kabarbari kabarbari din nan shine ke kashe gobara in aka yi gobara maimakon ku ibo ruwa na ta a kawo ruwa a kawo ruwa ku yi kabarbari sunan da ta mutu a cikin al'umma kenan amince wannan ana samun gobara kuna zuwa kuna ganin gobara sai ku dinga kabar bari Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ya ku ga wutan na kasa yana kasa yana kasa har zai mutu ina ga ya muku wannan ni mota ta ta kama da wuta salansa na ne ya taba ya taba tankin mota ta sai ya kone fetur na zuba a kan salansa kaga bindiga ba ta yi ina cikin tuka ni ban sani ba sai na ji mota na ta hayaki na ga mamaki me yasa sai na tsaya na faka motar na buɗe ko ina ban ga hayaki ba na buɗe bonnet ban ga hayaki na fita ba amma kuma da na kashe motar sai daga hayakin ya ɗauke kawai sai na ce to bari ni shahada tun daga anguwan ma'azu da na kunna motar na fara tafiya sai na ga hayakin ya fara sai na fara kabarbari Allahu akbar Allahu akbar wallahi dukka hayakin ne ya dauke gaba kiya yanda ka san ba komai har sai da nazo wajen nan Constitution Road naje a duba min motar bayan an dudduba ba a gani ba wani daga cikin makanika yana duba kasa sai ya ga tankin na daga sai ce mallam ai tankin ta na daga kamai na a akan salansa kaga da Allah bai bani ikon wannan kabarbarin ba yanzu wani labari ne sai dai kuke Allah jikan malam dan bindiga za ta yi ko wani mutum za ta yi sai dai in Allah ya yi ba za ka mutu ba amma za a ji jiki kabarbarin nan shi ne abinda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya karantar da mu ana yi idan gobara kabaru amma sai dai kashi suna ce matatta a cikin al'umma ana ganin gobara zaka ji ana ruwa ruwa ruwa ihu zaka ji ana kiran kwana kwana su zo wi wi wi wi ku dinga kabar bari ku ga ikon Allah ai kwanaki ana ta turawa a social media ta gobara na daji ta taso a kasar larabawa Kabar bari suka yi ta yi wallahi yadda ka san mutum za ka ga gobaran ya mutu ina ba ku gani ba amma ni na gani kabarbari suka yi, wallahi wutar nan ta aji da take tasowa dinnan wudin nan haka ta haka ta mutu kaga wannan yana daga cikin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu akan cewa idan an samu gobara ayi kokari a dinga kabarbari saboda kabarbarin nan sune ke kashe gobara kaga wannan yana daga cikin abin da muke bukata mu san su a cikin wannan hadisi mun fa'idanta abubuwa masu ɗimbin yawa kaga dai ya nuna mana fitilin nan da muke renawa suna ja mana me gobara kaga abu na uku kenan ko tsera na jawowa ka na jawo me gobara sannan kuma me sannan me fitilan nan dai da muke amfani da shi shi ma yana jawo gobara kaga musamman tsaka, mutane da yawa ba su ɗaukar shi wani abu kaga ga gubar da take da shi wanda tana iya kashe mutum kuma tana shiga cikin tsaki ta buɗe jikinta da abin nan ɗin shi kenan wannan buɗe wanda ta yi a zuwa amfani da tsakin kuma kowa ce mutu dama ta gane kaga shi ne amfanin a ce kana da namijin goro a gidanka kenan kaga namijin goro shi kuma yana da sinadarin da ke kashe duk bala'in guba in ka ci namijin goro zai kashe shi Harin ba ka sata hansa idan ka lura da sarakan masu mulki masu sarauta duk taron da za su yi ai ba sa yadda a kawo musu drinks sai na kwalba ko saboda ana injection za a iya sa maka guba a yi injectin ɗin da shi a gaɗe kenan na biyu duk taron da za a yi sai an kawo namijin goro wurin a san sirrin shi ne in an ma sama mutum guba in ya ci namijin goron nan zai kashe wannan gubar ba zai mai illa a jiki ba a ji sirrin da ke ciki kenan to ko maciji ne idan ya sare ka ba ka da kafin je asibiti kana da namijin goro guda biyar ko goma kana ci ya kashe dafin macijin a cika in kuma kunama ce ta harbe ka a take kamanci wannan ka samu namijin goro ka ci kana gama cin shi zai kashe wannan gubar da karin wannan kunamar lafiya nan amince wannan ga, amma da yawan mutane ai ba su amfani da shi kuma wasu zama da ke sinadarin da ke tattare da shi ba amince wannan kaga wannan akwai sirri a ciki to shi sa tsaka ake kashe shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yana daga cikin wanda ya busa wa annabi Ibrahim wuta wannan wutan da Allah subhanahu wataala yayi magana akan cewa aradu bihi kaidan faj'alnahum al-akhsarina aw asfalina an gane to tsaka yana daga cikin wanda ya kunna wuta wannan jikin da kake gani yana da wani sinadarin da idan ya taɓa shi za ka ga ya kunna wuta musamman a waje inda yayi ya bushe ko kuma a kata ko busashe shi sa in asilin ne da sauransu ta ga idan suka taɓa abin nan ɗin wannan sinadarin da ke jiki shi ya motsa shi kenan sai ka ga wuta ya kama yana kama shi kenan shi sa duk inda aka gan shi a kashe shi manzala ce kashe shi ma lada ne haka ɗera duk inda kuka ga tsera ka buge shi ka kashe shi za ka samu lada ina fata mun gane to wannan yana nuna mana fa'idar da ya sa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ba da umarni kashe wato wa'annan dabbobi shi kuma tsera kamar yadda abu sa'idin al-kudu ya ce manzan Allah na zaune tsera ya jawo igiyar abin nan din ya kona mazala ce a kashe shi kuma duk inda aka samu tsera a kashe shi saboda haka ko guba ka sa mai ya ce mutu alhamdulillah kuma daga cikin illar bera kaga dabbobin da muke kiwo rago ko akuya ko sa idan tsera ya shiga cikin abincin rago ina fata an gane yayi kashi wannan kashin guda daya aka ya shiga cikin abincin idan dabban nan ya ci ba zai kwana a duniya ba ake zai mutu saboda wannan kashin da kake gani guba ne kai ka ci shi mistakenly to sai dai in Allah ya kana da kwana eh, tsawon kwana kai ma zaka mutu shi za mu Allah kira su fuwaitiqa ina fata an gane kashe su ake yi guba daga cikin tarbiyyar da manzo Allah ya bada kwanaki ba ana ta yawo da wani clip a social media ba daga cikin turawan nan wani kama kera ba da suka kama tsera sai aka cinna mai wuta tsira me yi gudu ya yi shiga gida gidan ka baki ɗaya ko ne kaga kyau da ke ciki ko da maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aka ji shi kaga me yasa saboda ai ba a azabtar da wata dabba ko mutum da ne da wuta ubangijin wutan shine kadai ke azabtar da mutane da shi yin haka sai Allah ya musu ukuba aka kaɗa ɗeran ya shiga cikin gida ya ƙona gidan gabar gida amince wannan kaga sun sa mai wuta shi kuma ya cimna da wutan ya je ga gidansu gidan gabaki ɗaya ƙurmus sai ƙone to shi sa irin wa'annan abubuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da umarni akan kawar da su da kashe su wannan yana daga cikin abin da ake so mu gane kada mu manta cewa babun da muke ciki babun fil amri bil muhafazati ala sunna wa adabiha ko daga cikin ladabban sunna shine in zaka kwanta ka ne a kashe fitila sannan kwanuka a rurrufe su abinci ma a kulle abin sha a rufe an gane sa'annan kofofi a kulle duka kofofi a kulle shi da gida sannan wutan da ke cikin ɗaki gaba ɗaya a kashe kada a bar ko ɗaya a kunne muna yin wannan? amai sai kaɗan daga cikinmu sai a ce maka ne a yi for security reason a zai iya a'a ba a ce na waje ba na cikin ɗaki ku kashe ku kashe kai ko da na waje ne in aka kashe bawan da zai zo ya ga gidan dum dum zai shakka zai ce kai gidan da aka yi mai gidan na shirye yake ko kila akwai beware of lion ko beware of tiger ko beware of snakes ko ko kuma beware of alligators ah dogs ai ana kashe ki kare turmi yadda na ifar shikenan Kama kaga maciji ne yana shiga chip rike shi ko musamman ma ratun snakes ratun snakes ai kaga yana da sensitive organ da yake yake passivin din wato kamshin mutum mutumin da yake tare da shi a gida yana jin kamshinsa ya sani yana jin na ko ya san wannan ba ya cikin gidan nan zai iya kai mai attempt shi yasa zaka ga wasu suke kiwon sa a gidajensu eh. saboda wannan yana da wannan kaga kaga harshensa ai shine abin da yake me shine da shi yake shine kaman antenna ɗinsa idan yayi tsirdin nan tsirdin nan da yake yi yana sensitizing din abin da zai yi praying ɗinsa daga nan wato inci nawa ne yana fitar da wannan harshen yana kidaya masa abin da nan saboda haka in zai mai nisa ko zai mai kusa da nan harshen yake ganewa sannan kuma idanuwansa ai maciji idansa kyamara ce inda bature ya sato kyamara kenan daga idan maciji maciji idan ya zo nan ya yi mu'amala ya tafi dukkanmu nan inda zai shigo nan misali to in ya tafi macijiya 'yar uwarsa ko maciji ɗan in ya kalli ido dukkanmu zai gamu in ya kalli idan wancan dukkanmu zai gani dukkanmu zai gamu ina ba ta an gane suna Allah lalli dukkanin kulle shi ra'a ce ta Allah wanda ya yi kinsa to shi idansa kaman kyamara yake in ya gani zai ɗauka zai kip to shi sa ai zaka ji wannan karan da kyamara ke yi ai da idan maciji ne bature ya koya ya ɗauko kyamara dan anan ne duk wanda ya mu'amala in misali ka zo mutum ya kashe maciji namiji ko mace idan ta zo in ta kalli idan mijin za ta ga duk mutanen da suka yi attempted din kashe shi shi sa tana ganin wanda ya kashe shi za ta bi shi idan kawai za ta kalla kaga wannan abu ne Allah ne kinsa a wurin za mu zo kai in mun zo tambaya in mun zo tambaya za mu ba da amsa a insha Allah to an gane saboda haka suna daga cikin dabbobi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bada umarni a kashe ga hankaka malam bawo shi magana karin magana ya ce mai da dan wani naka sai ce mai hankaka shine mai da ni dan wani naka ko da barnan da yake yi amince wannan sa'an nan ka duba mahaukacin kare mahaukacin kare idan ya ciji mutum fa sai in Allah ya kaddara kana da tsawon kana Allah ya zaka mutu mahaukacin kare in dai ya ciza ya kama ya gatsa ban gama sai wannan mutum ya mutu sai dai in Allah ya yi kana da tsawon kwana amma za ka ji jiki shi samun zalaci a kashe an gano wannan mikiya kuma ai tana barna ta zo ta kwashe muku dabbobi ko shi ma mazala ce mai a kashe sannan ga kunama amince wannan duk wa'annan suna nuna mana tarbiyya ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada wa'ansu ababan da muna bin sa da za mu samu sauki cikin ladabar da suna ta karantar da mu in za mu yi bacci mu kashe ne a fitilu mu kulle kofa sannan mu kwanta a ɓarayin mu na dama ba ta ne ta hagu ba ɓarayin mu ta dama ɓarayin mu ta dama kaga muna da left ventricle of the heart muna da right ventricle of the heart bincike na zamani ya nuna idan ka kwanta a ɓangaren ka na dama shi ne za ka samu sound sleep sa'annan kuma ba za ka same shi deep ɗin da zai gusar maka da tunani ba duk wani abin da zai motsa za ka iya sensitizing ɗinsa amma idan ka kwanta a left ventricle of the heart ɗinka shi ne ya fi ƙarfi ko ko zai yi nauyi da in abubuwa na faruwa da wuya ka iya gano su in kana bacci wannan kaga ɗaya fa'ida kenan na biyu kuma ya nuna cewa yana kawo ma kansa sannan kuma yana kawo heart sannan yana kawo matsalan hawan jiki. duka ɓangaren nan na hagu ban kwantawa a kansa abin da ka ji Allah ya karantar da mu Allah ya karantar da mu saboda ubangiji ya karantar da shi to akwai sirri a ciki ka gano ko baka gano ba ka bi sai ka samu saukin rayuwa Allah ka shirye da mu yanayin lokaci za mu tsaya akan wannan idan an sha Allah idan an kira sallah sai mu bada amsa mu tsaya akan wannan insha Allah subhanahu wataala الله أكبر الله أكبر الله أكبر wannan hadisin da muka karanta imamul bukhari da muslim suka rawaito sa imam al-bukhari ya fitar da shi a cikin kitabul istizan babun la tutraku an-nar fil bayt inda an-nawm imam muslim ya fitar da shi a cikin kitabul ashriba babul amri bi tawqiyati al-ina'i wa ika'i as-siqa haka imam muslim ya fitar da shi a cikin sahihinsa a ba da dama ga tambaya in akwai a cikin karatunmu insha Allah in kuma babu za mu tafi ta daga cikin karatu sai mu yi sallah na'am na'am da muka dai karanta hadisi ba ni na ce ba yawa eh eh eh na'am ƙofar nan na katanga daban na cikin ɗaki ake magana a gane katanga ko da wani abu ya faru zai taƙaita ne a katanga amma na cikin ɗaki kaga zai kona mutanen ciki kuma zai kona maka dukiyar da ke cikin ɗaki ko? na gane duka wanda ake sawa fitilun da ake sawa a gefe su wannan ba matsala ai na cikin ɗakin da zaka kwanta ne saboda abubuwan da zai iya biyowa baya wani lokaci ai nefa na kawo wuta da ƙarfi kuma sai ka ga ya fat ko ya fasa glove din daga nan kuma wani abin sai biyu ba an gane to kaga sirrin kashewa kenan kaga a lokacin ba nefa amma kaga illan da manzo Allah ya faɗi kaga ya dace da irin illar da yasa ake kashe wuta ba ka ba in wutar nefa ya zo yana iya causing din damages. Kawai ji wannan? to wannan yana daga cikin abinda ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani saboda cutar wanda zai jawo wa mutum kaga na farko in ma mutum bai kone ba ke sa ta kone kaga ya asara sannan inda yake sa ya samu matsala ya kone kaga an samu matsala in kuma iyalansa ba su kone ba kenan kaga ya shiga cikin wani damuwa yanzu dole zai nemi kuɗin da zai abin nan din gidansa da makamancin haka kaga shi ta Allah ce wato makiyar kuce zai hana ka sukuni zai hana ka zaman lafiya sannan zai iya cutar da kai har ka iya rasa wani a gidanka shi ne sirrin da ya samu zalace a dinga kashewa an gane? Allah ya samu dace na'am na'am eh. Eh. eh eh eh eh babu wannan addu'a kaji idan ba shi bane manzo Allah ya ce eh, kabarbari dai manzo Allah ce ai bari shi ke kashin ka ina fata an gane da kabar bari ka gani ba za a yi toki a jiwa ah kabarbari ne ana kabarbari zaka ga yana sauka yana sauka yana sauka yana sauka har ka ga ya dauke gaba ki Eh, suna ai ga daɗi kuma ga biyan bukata biya kuma ga wahala ga rashin biyan bukata kuma ga laifi kamar wannan shi sa ai babin da muke kai muna babu magana akan me kulawa da sunnan manzo Allah da ladaban da sunna ke karantarwa to kuma duk wa'annan abubuwan mu mu dauke shi wani abu ba kamar wannan to ya kamata a ce mu saba za mu zo mu karanta hadisin da ya karanta da mu in zaka ci abinci manzo Allah ce in ta gama cin abinci ka sa tishu ka goge hannun hannunka da shi ga bature ya bata mu ko yana nan cin igala give shi tissue please eh, ah give back shi eh yam yam yam ko yana goge sa manzo Allah ce hatta tal'aqaha har sai ka lashe yatsun in ka gama lashe yatsun sai ka dauko ka goge Allah ji kan iyayen su suka kwashe wannan ladan ko ina ba ta gane su suka kwashe ladan su gama cin abinci ga ya lashe ya lashe ya lashe ya lashe ya lashe masha Allah sai ga ya goge masha Allah <laughs> amma yanzu za mu ga kauyanci ne yayi ko yanzu dai ina kai ganka kana cin abinci kana lashe da ce wannan maye ne wallahi ko ko a ce dan koyi ne kai <laughs> eh? eh za ka iya lashe cokalin eh amma dai hannu ya fi na'am Eh. maciji ai ba kashe shi kai tsaye shi maciji duk inda ka gansa a gidan ka yi shigo mazala ce ka mai magana ya fita wani hadisin ma ya ce kwana uku ka gan shi ka ce don Allah ba Allah ka fita daga gidana ko a daki ne kamar magana zai fita in ji macici ne daga gaske ba wani abu ba ka gan shi kawai ka ce Allah bawan Allah ka shigo daki na zaka takura ni kai hakuri ka bar man gidana zaka ga su zai sun kuɗa kansa haka zai wuce dalilin da ko manzo Allah ya haka shi ne akwai wata rana wani sahabi ya tafi yaki hadisin nan a cikin bukhari da muslim yana dawowa da kumari da kuzarin yaƙi a jiki Kowace sai ga matarsa a ƙofa gida ba hijabi da kaya kawai ya kai zai dake ta da kan takobin sai ta ce a me ya zafi ka shiga ka ga abin da ya fito ne daga gidan mana yana shiga sai ga maciji ya fasa kai haka yana fasa kai haka sai cire wa macijin kai takobinsa rawun hadisin ya ce an kasa gane wa ya riga wani mutuwa da shi da macijin yana fiyaf shi ma gife fap sai aka kawo manzo labari sai manzo ce kai ku sani a cikin Madina akwai aljanu da suke rayuwa tare da duk ranan da ɗaya ku ya ga maciji a gidansa kada ya saurin kashe shi ya fara mai magana ya bar mai gida in ya mai haka sau uku gari ba in ya kashe shi ba abin da zai faru da shi kaga wancan me yake nunawa aljani ne da ya buge shi ‘yan uwansa su ma ne suka rama shi ne kawai magana amma ci zafon? mai kamar shi tafi a daidai ba ne akwai wanda ai gonanka ne amma kuma in yake rayuwa ramin sani ko? a ga nan ne yake rayuwa a gonan ba za ka ga irin wannan galiban ba su cika cutarwa ba ba su cika cutarwa ba galiban wanda a gonanka ne suna jin ka suna jin kushinka za ka ga zai zo shu yana ganin ka zai sun zai wuce in ka ga ya kai attempt ka taba shi su haka suke saboda ya san haka ko na gida akwai gidajen da za ka ga da yawa kana rayuwa akwai mace zai ba ku sani ba kuna rayuwa da su kuma akwai mace zai a gidan baka sani ba kaga duk irin wannan shi sa daga cikin abin da za ka samu sauki in akwai irin wannan musamman a college kawai ka nemi gishiri kawai sai ka sa a cikin wallet din gishiri dai wannan ɗan naira tamanin naira ɗari ɗin nan ko sai ka zazzage a ciki sai ka yi akwai maciji a cikin eh, wc ɗinka zai mutu na wai ɗin take zai mutu eh, take zai mutu saboda gishiri chlorosodium ne ai yana kashe shi instantly zai mutu zai kona mai jiki zai mutu ko kuma ko kuma tafannuwa ka jefa shi ka dinga jefa shi a ciki ana flushing ɗinsa to za ka gabbar zai su yana mai illa zai ba amince wannan ka ga wannan kenan amma ordinarily kana ganin maciji ba za ka kashe shi ba sai ka ba shi umarni har sau uku in yaƙi ka kashe shi ba abin da zai same ka saboda akwai aljanun da suna rike a su zama macizai akwai kuma macizai ne amma aljanu ne suna rayuwa tare da kai a gida duk wanda yake da gida misali mai four bedroom flat a gidansa ya yi occupying ɗin ne ko sauran biyun su aljanu ne a ciki haka manzala ce kawai shi ne ka'idan cikin da mutum baya kwana ko aljani ne ke kwana yana za ka abokan abokanka na tafi gida shi ma zai ce abokan zame na tafi gida ɗakin nan da kake daman ka gina masa ne shi kenan zai zauna a ciki haka ka'ida ke haka manzala ce ɗakin da dai ba wanda ke kwana to aljani ne ke kwana ciki <laughs> kawai dai ka tsaya a wajen eh, shi ne kawai ka'idar eh. wa alaikum salam eh eh eh. kenan a'a ai ya toshe ramin ne ba wai abin nan ba amma tsira ana toshe mai rami ai wallahi yana da hanya tunan zai fita da wani eh tunan zai fita eh, ai bera ba toshe mai rami kana toshe wannan zai bude wani waje kuma ya tafi amma rami da yake yi ba ba muka yake yi yana yana ya san kaga ya ma karna a gida kenan shi za mu zala kira su kuwai suka masu karna mabannata an gane eh wato musulunci na da daɗi ba abin da bai kai da mu a rayuwa ba mu matsalar mu rashin karatu da rashin aiki da shi kina kai matsalar mu to in ta muna yi ka ga komai abubuwan mu zai dinga tafiya smoothly kuma lafiya na ka in muka kiyaye wannan karatun zaka ga cewa abubuwa da yawa Allah zai kubutar da mu daga gare shi saboda ka makarantar da yaran mu in za su yi bacci su kashe wuta kai ma ka dinga bibiya a gani an kashe ko ba a kashe ba an in ba kashe ba ka kashe kenan a koya ma yara wannan su san wannan sannan kwano kada a bashi a buɗe a rufe abinci ma kada a bashi a buɗe a rufe an gane har manzo Allah ce kai in ma ya kama ba za babu abin rufewa ne ko ce a ka ai crossing sa. ga kwano ne a buɗe ko sai a ka ai crossing ɗinsa a matsayin kaman shine mai marfansa. akwai sirri da shari'ar ta karanta da mu wa'annan abubuwa amma ina bariki ta sa abubuwa da yawa ba ma ganin cewa haka ya dace Allah ka shirye da mu Allah ka ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa zama hujja gare mu na shiga aljanna da hujja akan mu da zai iya zama a tarnaki mu da ubangiji ba duk abin da zai zama mana alkhairi ya Allah ka ba mu ikon aiwatar da shi idan muka aiwatar da shi ya Allah ka karba mana abin da zai zama mana sharri ya Allah ka kame hannunmu kada ka ba mu ikon aiwatar da shi kuma ka ba mu ladan kamewa daga aiwatar da rashin aiwatar da wannan aiki inda ka haɗa fuskokin mu a wannan wuri ina roƙonka ka haɗa mu a cikin firdausul a'la shugabannin da ka azurta mu da su a wannan ƙasa ana roƙonka ya Allah ka tausasa zukatansu ka sa su kaunace mu shi abin da zai amfane mu duniya da lahira mu kuma ka ba mu ikon yi musu biyayya kan abin da bai saba wa dokanka ba da mu da su ka ba mu ikon gyara ɗabi'unmu da aikace-aikacenmu don mu tsira duniya da lahira subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk